Muna balbalin Palais du Vernet nan birnin Yame inda ake gudanar da baza kolin Safem da ya soma tun 24 ga watan Nuwamban nan da ya shuɗe, wurin da ya zama kasuwar hada-hada inda al'umma ta yi da bibi a kai. Wallahi mun zo mu ga fuwar kayan da aka kawo mu ga abin da mu ma za mu samu. Tsada mun zo shiga ashe yanzu ma sun ƙara kuɗi 60-60 ne kuɗin shiga. Da 40 ne yanzu sun ƙara. Mun shigo kuma nan kaya dai tsada sun ce an kara musu kuɗi. alhamdulillah mun ga kaya sun yi kyau akwai kaya komi da komi akwai wallahi sai dai matsala haraka kuɗi ne ka gani amma da in ka zaka dai ba ka rasa daidai gwargwado abin da ka samu kana to ni turare ne na zo biɗa ina nan ina nema tukunna na samu gudan ban samu gudan ba yan baza koli da dama sun zo daga kasashen ƙetare kamar kasar mali togo burkina faso ko kuma morocco su nuna cewar bana dai hada-hadar ta yi sanyi kwarai yawancin yan baza kolin da muka canza miyau da su na kukan rishin samun sayar da kayayyakin su kamar boris da ya fito daga kasar togo Wannan shekara ba kamar sauran shekarun baya ba ne. Bambanci shine akwai masaya da suke zawa suna duba kayayyakin sai su ce za su je su dawo amma ba sa dawowa. To ba mu da zaɓi harkokin sai a hankali. Ga kuma shama'an kwastam sun matse mu kuɗaɗe da yawa wajen shigo da kayanmu. Ga biyan kuɗin ɗaki ga kuma ɗaukar hayan rumfa har jika ɗari uku da hamsin. Abin sai dai a hankali. Inda wasu ke kukan rishin ciniki wa'ansu na ganin sabgar ta bana bata wakana yanda suka zata ba. Safem ta shirya wannan taro ne har da kayayyakin girki. Mun nemi mu shigar da kayayyakinmu a sun Ni ina tunanin kowa yana iya halarta domin gwada fasaharsa da ma wakiltar ƙasarsa. Don haka, ni ina ganin idan an gayyace mu a wajen wannan taro na Safem ya dace a saka mu a cikin duka harkoki. Yan baza kolin na sa ran da za su samun shigar da kayansu kan nan zuwa a gobe da maraice ranar ƙarshe da aka ƙara musu lokaci ga wannan sabgar baza koli aji na goma. Tuni farashin wasu kayayyaki ma sun sabka.